إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sacin da ya wuce in koro manyan malamai cewa hul'i mutum ya yi hul'i da matansa ma'ana mace ta fansa da kanta a wajen mijinta tana da iddar da za ta yi shi ne muka koro shi wannan idda daidai yake da idda na tala ko kuwa idda ne daidai yake istibra'i mace da ta yi zina ko kuyanga wanda za a ce ta yi istibra'i gini ɗaya don kubuta mahaifa na fata kuna gane karatun in kure na kanku nan gaba ku za tambaya al'umma suna da yawa kar ku rena kanku ku rage dokun takardar duk abin da ake kuna ruta don al'ummanmu sun fi karfi malamin da ake da su kar ku rena kanku ku yi karatun don allah kuma ku kiyaye allah zai tambaye ku a kai karatun ba zai shakatawa ba ne al'ummanku suna da yawa kuma suna da bukatu da yawa sauraron karatun ka kiyaye shi don wata na ka fita da matsala Zai sa ka sami yarda ala ‘yan wata kuma su ta cikin mushkila karatu a yi shi a mada hankali rayuwa tafiya take mun ce da aka yi hulki kuma shi ya fi yawa yanzu a kayuka ta fansa da kanta shin za ta yi gini uku ne ko kwaye za ta yi gini daya ne shi muka ko hadisi satin da ya wuce ta adisi ya tabbata cewa manzana sallallahu alaihi ya umarci matan da mijin ya mata hulki cewa ta yi jini daya wannan hadisi za ku same shi a bulugul maram da sunan wanda hadisi dargensa hadisin sahihi ne ko da malamai sun ce wani abu a ciki dargewajen hadisin ya tabbata to inda aka tabbatar da hadisin ya tabbata matan da aka mata kulki jini daya za yi to akwai tamboye a nan wurin wanda za ku iya tambaya ita macin da shi wani isaki ne ko kuwa faski ne mana za a kirga hul'i a cikin saki uku ko kuwa ce saki matansa daya ya saki matansa biyu shi ya yi hul'i shi daga baya ya dawo da matan shi za a kirga wannan hul'in saki uku ne ko kuwa a'a ba haka yake ba mutum ya saki matansa ɗaya ya suke ta biyu shi ya zai ma matansa hul'i shi matan ya sake daura sabon aure bayan sun yarjejeniya shi wannan hul'in za a kirga shi a cikin saki uku ne a kirga shi a cikin adadin uku wanda allah ya ci abtalaku marrata ne fa'imsa ku bi ma'ruf aw tasrihi bi iksa kuna gane karatu nan in za a kirga hul'i e a cikin saki uku to ashe hul'i e ina da hukuncin saki kenan saki kuma jini uku aka ci a yi to ta kaka za a kirga hul'i e jini daya kun gane kawai na muka nufa domin mutum inda ya saki matansa ko saki uku ne ma wanda ba komai an ce ta yi gini uku ko saki ba ini ne ta taka ka za a ce macin da miji ya yi holki da ita to ajiyarsa ya tabbata cewa ta yi gini kwaya daya to a nan ma'araka yake su malamai sun ce hol'i ba saki ba ne ba ini ce rabuwa ce wanda ake kira faski shi sa in mace an sake ta saki biyu shemizi ya zo ya mata kul'i ya dawo da ita to wancanan ka saki biyu shi ake kirga shi kul'i faski ne rushe aure ne ba a kirga shi adadin sakin daidai yake mutum da ya aure kanwansa bai sani ba shi aka zo aka gano cewa kanwanka ne baban naka irin masu aure saki ne shi ya je lagos ya aure wata shi ya sake ta can ya zo bai magaya kowa ba a shi yana da budurwa ce kuka hadu a jami'a ka gan yarinya ka aure ta daga baya ce daga yana ya ce babanmu daya to ba za a cika sake ta ba za a ce ai menene fasfi rushe auren tun da auren ma bai dogu ba shi dai uzurin ya sa za a jinjina yaron zuwa gare ka to a kansa muke malami suka ce sun ce inda haka ne kara man nasara hazar kawo wanda suka taimaka wannan magana na zama malami da zaka karanta na ko baka yi ba allai maka albarka kana da kyauta tun da ka fita ka ce kai ne za ka yi awa malam kakanmu imam abdullah ya ce mutum in baka da karfi an ce a yi kokawa kai maka shiga karka ce kai baka da komai ya ce ko da cizo ne a cikin kokawa kai maka yi wani abu amma ka ce kai ba ruwanka ai mutum ka zama mutum banza namiji ka shiga ko za ka da kai ka dan cizo ka dan yi wani abu makai namiji ka zama kamar mace allai kiyaye to wanda suka ce saki suna gan hul'i faski ne ko an saki daya an saki biyu an yi hul'i a share hul'in ko ka sake rabuwa da ita ba za a kirga hul'in ba akwai ijiya daya tsakaninka da ita don Allah wai zai maimaita wannan maganganun kafin mu shiga maraka kar ku taimu mm, mm, mm. kun gane karatun ike cewa kala nasar hadal kawai wanda ya tabbatar da cewa idda saki gini daya ne wa huwa da kawai shar'iyya wannan shine ke ba da ike fita da hukuncin ka'idodin addinin musulunci fa inna iddata innama ju'ilat salasa khuyar an sanyi saki idda jinin uku ne litula zamanin raj'i domin a ta zamanin kome don miji ya saki matansa dukkanmu in ka saki matanka kana kuri inda akwai 'ya'ya in kun shaku to akwai abin da ake kira tosai daren na kai barzanan kai zage-zagen ka keta ta da safe ka sha koko shi ka fara kalli ayyanka da gidan shi ka fara tunani shi sa'ala ce la'allallah yau bisu ba da zalika shi ka tunani to shi sa'ala ya baka wata uku menene wata uku jini uku don aglabin mata kowane wata ne suke ganginin al'ada na fata kuna gane karatun suka ce fa'innata fa'inna iddata na ju'ilati liya tura zama da raj'i fayatawarra zauci wa makana mai raj'i fi daga idda don namiji kimsu ita matan ta ci ado ta ringa wucewa shi ta ajiya an fasa shi shine hikman Allah ajinu mu hikma ne ajinu rahama ne addinin hadara ce addini ne na cigaba addini ba gidajiya ba ce hauka ne ba gidajiya wanda ba su da hukunci ko irin waɗannan littattafan da suke rubuta suna alfahari wanda wasu lauyoyi suna gan cewa cin baya ne ma a ganka kai lauya babba kana mangana addini cin baya ne mafi yawa kuma abubuwan da aka sace a cikin shari'a ne aka jagwalgwalensa aka mai da shi nasu suka kada a ciki addini ne zan yi komai a rayuwa shi wanda dai bai san komai ba ike cewa a miji an ba shi wannan dama ne domin isamu dama ko da ita to amma nan fa maksudu mujarratu bara'ati rahim min alhamd amma nan shi aka gan cewa abinda ake bukata kawai kubuta da mahaifa ashe kubuta da mahaifa ba komai a ciki kuma ba komai to ya bambanta da saki kenan na bada kuna gane wazalika ya kifi fiye haida ya isa gini kwaya daya kal istibrai tankan neman kota mahaifa wanda yarinyar da aka kama ta yi zina amma wanda ba kama ta ba ba wanda ya faranta maka cewa ta yi idda ku gane wannan ka'idodin don kuna rushe aure da yawa don kuna sauran rajiyo wani su suna tabargaza mace ta yi zina ba kama ta ba shi aka waye gari aka daura mata aure ba dalilin da ta je ta tara iyayenta ku ce jiya an yi zina da ita shi sakar ku wanke ne wannan kure ne kuna gane karatun mace ta yi fasikanci ba wanda ya kama ta sha kawai gar aka kai ta mijinta ba wanda ya ce a tona cewa ta je ta fada ce wajiya wani ya mata wani abu na zina shari biyu suka hadu to dan ya fi soki shi ne allah baya su a bayyana fasikanci kuma ga istibra'i istibra'i kuma shubha ce in malla allah an samu ciki wannan saduwan ko wani allah babu to amma fito da bayani cewa ta yi zina wannan yana daga cikin abin da allah baya su. shi saman zane ce duk wanda yi wannan kazaran abu dauda wannan kazanta hadisi na cikin bulugul maram wanda ya eh, an ruwaito sunan da yawa bi hanyar da ya tabbata man zane ce duk wanda aiki na fasikanci in ba kama shi ba ta yi sutura kansa amma ka bayyana shi to Allah zai bayyana ka ranar tashin kiyama to don haka akwai fatoyi kazantar da ake a rajo har aka sa wata mace tana da 'ya'yanta guda takwas shaka yi irin rajo na cewa mace ne ta taba yin zina ba ta yi istibirai ba aka daura mata aure to wannan auren baki daya zina take shi ta ji ta gaya mijinta cewa ta ranar da za a kawo ta a waye gari za a kawo ta gidan ta yi zina shi ya ce to shi kenan duk ya takwas bai sai su ba tun da tun da ta yi zinan ranar ta boye ya'yan mabaki daya ta sai mahaukata mutane to yara suna da ajini sha nuna su banana cewa unguwa cewa ga yan zina wannan fatawai ku ji tsoron allah allah ina bukata shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an kawo ku yangun arna inda yaran mata ne arniya ce bai ci ta yi subra'i ba arniya ce tabbas arniya wani doka ya hana arniya ta yi zina amma saboda a tal'asir shi mace da take da ciki ko matan aure aka ci ta yi istibra'i amma ya burwa an kawo ta an sa a gidan saurayinta shekara ɗaya take ba sai ne ba tun an zo an baka sab take ka kama aikinka shi ajini yana gina akan ne ba wa kwankwanto cika ajini na fata kun gane ta yi ci anan fa maksud mujarrad bara'atu rahim min alham wa zalika yakfi fi khair kal istibra qalu wa la yanqusu hadha alaina bi mutallaqa thalatha yace wannan kare nuna cewa in dai hol'i baini ne saki ukuma kuma ba'ini ne fa ina babu talaki ala hukumu idda fi hawaye shi saki ko da ba komai to shi hukuncinsa daban ne holiki ban hukuncinsa daban ne dama mutum da ya saki matarsa saki uku ko da cibin taimiya yana da shazinsa ya ce in an saki mace saki daya saki biyu saki uku to ibin taimiya ce ta yi istibra gini daya to amma jumhur malamai sun ce ta yi gini guda uku tankan da mata mata wanda za a yi masu komai saki uku haka ƙur'ani ya ce wannan shi ne to shi ne malamai sun ce inda an tabbatar cewa haka ne kanu wa hadha dalilun ala hul a fasq wannan ya nuna cewa istibra'i gini daya wannan ya nuna cewa abin na khul'i faski ne walaysa bit talaq ba saki bane wa hadha yace wannan fada wannan maganar wa mazhabi ibn abbas wannan fatawa dan abbas ne kan fafa manzon Allah dan fafa manzon Allah wa usman shi na Usman fatawansa kenan wa ibnu Umar wa Rubai wa amuha wala la yasihu an sahabi annahu talaqa albatta wannan magana ku jala a wurin akwai abin cewa a nan wurin ma'ana cewa hul'i faskili manyan sahabai kama haka abdullahi ibn abbas ya ce hul'i ba a kirga shi a cikin siki shari na usman ya ce hul'i ba a kirga shi a aure faskili ne abdullahi ibn umar haka ne rubai haka ne babbansa haka ne shebun kai mai yayi wani mangana da ke baya warware ce ba samu wajen sahabi da ya ce hulki ba faski ba akwai an samu amma mangana da ke wannan karfi ba kamar yadda karfi zai na ba fatan gane to sheki cewa faru ya an imam ahmed an يحيى ibn sa'id an سفيان an عمرو an taus an ibn abbas dalili ke wai ibn abbas abin ibn abbas ya ce radiyallahu anhu annahu kan al-khulq cewa khulqi tafriq wa laysa bit talaq rabuwa ne ba saki bane khulqi rabuwa ne ba saki bane amma kun lura mu yi karatu a can buhari lafzi saki ya zo a jisun buhari wurare fiye da uku ko hudu ku rike wancan ya za a zo hada shi da wannan magana kuna gane karatu ko ba ku gane karatun ba wai allah na kun fahimci abin da muke nufi menene muryanka al'aura ne daga muryanka za a yi mai a yi me? eh tashi daga murya ga kuma ka tashi ba gurgu ba ne kai ta haka ne ba komai ba ka nan sati mai wuce cirani kayi daba cirani kuke inda akwai komai ba za a mai da shi gini daya ba duk abin da aka yi gini daya don kutare mahaifa ba komai a ciki shi sa an da komai gini uku don ka yi tunani ka dawo da ita ya zuma muka karanta shi ga zuwa da littafi kuma kar ku cewa ku fakire ne manzala ce wala ya zaru kawmu yadda a akharuna ata yu'akhiruhum Allah kullum babu kullum babu ko ka zo kullum kai ne farkon sauru shi kira kafin ka zo a makare kullum mutum na makar Allah ya makar da shi Allah kiyaye ibn abbas haji sai tabbata ya ce alkhulqu tafriq wa laysa bi talaq ya ce khulqi rabuwa ne ba saki ne ku rike mangar mai kyau don kana rigima wani zai dako buhari ya ce manzo Allah ya ce karbu gonanka ka sake ta ma'azu a ce ibn abbas yake cewa khulqi ba saki ba ne rabuwa ne ya za a hada wannan fahimci wannan abuwan domin ba kwa cikin in bid'an da suke da gidali da in bid'an da suke da gidali ba za ku yi karatu ba musamman in shi'a shi su shiga cikin buhari su doki sun alfazi su zo su sa ka cewa ga abin da aka ce su har abadan za su shiga kama cikin tafsir bara'a ibn kasir akwai asarin da ba su tabbata ba amma ibn kasir ya ruwaito shi shi su je su rike lokacin da manzan ya tura shinna bakar ije shekara na tara ije izama shugaban alhazai shi ije shi ne shugaban shi manzan ya tura shinna ali da suratu bara'a to ibn kasir ya kawo wani hikaya tirmizi ya ruwaito shi cewa da suratu bara'a ya, sauko shi manza Allah ya ce in ma shi tafi ko shi na ali saboda wannan sakon abubakar bai isa yi shi ba shi dai ali kuma ba hadisi ba ne to shi ce ibn kasir mai fara kai kuma da kusan hadisi ba ka bude ibn kasir ka gani kantun da dangada shi ka ce dama tube abubakar aka yi ali ne ya je zama shugaban hajji na shekara tara sha ce eh. ba kwa kartu zafi sha mamaki to ne wanda na kurin ga gane karatu nan shi'a karatu ne gima yake karanta da karatu babu Allah ciki da shi shubhat mangana da yake nan yace ce rike wancan cewa ibn abbas shi ya ruwaito ma hadisin kulli a can shi kuma manzan ne masa addu'a na fahimta shi da ya ruwaito hadisin wancan shi kuma yace kulli rabuwa ne ba saki ba ne to shi mu zo mu duba hadisin da ya zo wajen buhari cewa karbi gonanka ka sake ta saki daya wani lokacin shi saki ne ko da wani lafzin tatalika wahida suna ce ziyada tatalika wahida bai taba amma buhari ya kawo shi da hanyoyi daban-daban wa zakar abdurazak an sufiyan an amur an taus an ibrahim ibn sa'ad ibn abi waqas sa’alawa an rajul talaka imratu ne. dan sa'ad bin abi waqas wani mutum ya tambaye shi sun mutum ya saki matarsa saki biyu summa iktulat minhu she ya ita ta yi kul'i a gare shi ai yanki ha shin wannan matan za a sake daura aure da shi ya saki matansa saki uku ya saki biyu she daga karshe matan ta nemi aka yi hol'i shin daga baya shi da matan sun fasa ina sai daura matan ina sai daura wuri shin ina da dama i daura wuri inda hul'i saki ne da an gama to ku ji abin da ibn abbas ya ce qala ibn abbas na'am zakara allah talaqan fi awwal aya wa akhirha wal khul'a bayna zalik yace allah ya yi mangana a kan saki biyu shi ya sa hol'i a sakiya ta ku doki ƙur'ani don ku gane wannan ba haka ba za ku taba gane ba doki ƙur'ani a a ku doki ƙur'ani ka haddace ne to alhamdulillah ma da kuma ba da shi ba ku ba mu ƙur'ani sannu kuma kuma ku dauka ba ni ƙur'ani bude wannan a a manta da wannan nan ya fi bude suratu ba ni ma ba ni babba fa ni ban da ido fa yanzu to bude wannan wurin ku bude ayan nan ku gane dan Allah Qur'ani kuma ai ba sayan sa ake yi ba a suratu suratu bude ina ganin suratu bakara ne ko a kada ka haddace ba ka ci ka haddace ba a talaka maratan ka in saka maro ai suratu bakara ne ko nisa'i ne bakara da kada ka cika haddace a ni dai duk gurguwar fahimta ne a cikin suratun bakara suratun bakara aya 229 aya 229 suratun bakara aya 229 kuna gane wannan aya 229 ko hanya haka ne 229 hanya ko ni ne eh to 29 to ka gane karatu ku duba karatu kuna bas ku karanta sai mu bi daki daki karanta aya الطلاق مرتان daga muryanka al'aura ne bismillah الطلاق مرتان daga muryanka hai الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان ولا يكون لكم أن تعبدوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يظلما حدود الله وإن كنتم ألا يظلما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا kai sayan ta ku bi ji Allah ya ce at saki su biyu ba su ai salama ke mu an saki mace su daya an saki mace su biyu to in an kara uku an rufe kofa ke dalaka dan rage shi sai bin taimiya ce an ci attalakun ne shi ke hana saki lafzi daya saki uku ya ce duk lafzin da ya ce marra ba yi shi su daya an ci a so biyu ba yin shi su daya marrata ne shayi daya a sake karawa ake kira marata ne amma ba yi abu so so daya a ce so biyu ko an yi biyu a ciki ba zai zama so daya ba ya eh, ba zai zama so biyu ba shi a ce so daya wani yare ne ba kwa ganewa ina ka gane nan ya ce mara marata ne mara daya biyu to ya ce wannan ƙur'ani mai yana kori mutum da zai saki matansa lafzi daya su uku ya ce saba ƙur'ani don mara shayi daya mara wahida mara na biyu mara na uku amma kwaye daya a madashi uku ya saba ƙur'ani yau allah na kuna gane karatun ya ce mara at-talaqu marratan ya kore mutum da zai zauna ya sha kokon ce na sake ki saki uku ya ce bai zama marra ba ba ya cikin marra ya ce ƙura'ani lafzinsa duka baki da hukunci ne wai allah na menene kuma ya ce duk abin da ake kira marra ba a sa shi so daya ya ce ƙura'ani yana da alfazi daban amma tun da attalaku marata ne ya kore ka dunkula mangana so mangana kwaya daya ka zauna ka sha ka ce na sake ki saki uku ya ce ba zai yi ba ya ce ka ci karo ƙura'ani ko ta ina farkon lafzin saki makasa ba saba kuma can ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa fatalquhunna liiddatihinna wa asul idda ka sake ta bata gama idda ba ka sake saka babu idda tsakanin saki uku duk banza ne ta ce amma hankali zai gane kawai na muke Allah ka kimace mu kun bar malam nura shi kawai yake yi shi kadai da wallahi da kudi muke raba mun ba shi a ce mun son zuciya shi ne mai komai jahilar ɗaya spika ma an rasa wanda zai taimaka kana lasa oke maku wallahi ya ce attalaku maratan fa imsaku bi ma'ruf in matan kan ka suke ta suke biyu to in kun zauna ima ka rike abunka kankan kar ka yi wasa kuma ko kuwa Au tasrih bi ihsan ko ka sallame ta soki ta tafiyanta tasrih mun yi can tasrih ina daga cikin kinaya baya cikin sakin sariha muna da lafzi guda biyu lafzi dayan ka faɗe shi ba kwankwanto lafzi dayan ka faɗe shi akwai kwankwanto shan dakatar kai ka an masa maka mai kake nufi shi na akwai sariha akwai karara akwai kuma kinaya a dunkule iksan ina daga ciki labzin kinaya a mazhaba jungur amma imam na maliki na gan sariha ne ya ce auta ko ka rabu da ita rabu da ita kuma mangana ce mutum ya ce da matanki na rabu da ke shi an tambaye shi amma ya ce na sake ki ta ba mangana ya ce kuma ka rabu da ita ta tafiyanta bi sana kan kyautatawa wala ya yahlu lakum bi halata gare ku ba an ta ta'khudhu mimma na shi'an bai kamata bayan in ka sake ta ka yi wani kumbiya kumbiya ka sayin da ka yi ka kwaci duk abin da ka bata don kana da iko ka kana da wani hanyar da za a yi tun da ka san ita mace ce ka san ta in ka saki ta kar ka yi kwarkwar ka danne ta ka karbo na karbo ka cifa ta na karbo kaya na ba holi uka yi ba ainihin kaya na rage saboda ba ta ji mangar bayan ka sake ta macinin ka wure ta jiya ka san ta dirin nan a waye gari ka sake ta ba ita ta nema ba ka sake ta allah ya sa fomta ba samar ka ba ta ta cinye ka yadda ko ka yadda wani oho na fata kun gane karatun illa an ya khafa an layu kima Allah shi dai ta zaman ya zama tashi hankali ba ka gan kimanta ita ba ka gan kimanka ka zagi uwanta ta zagi uwan naka ka ci ta yi abinci ta ki ka ci kar ta fita ta doko zane ta fita kana kuna tsoro ba za a zama lafiya ba ita wata mace in ka ce wallahi shi kin fito kofar nasa keke dama lokacin za ta shirya ta fita to kuna gan zaman ba zai yi ba zaman ba zai yi ba an layu kima hudud Allah ba za ku saya kan dokokin Allah ba to nan za ku gane cewa ajini baki ɗaya hukuncin Allah ne bai yanke annu ko sata shi kare ne hukuncin Allah baka da dalili ka san da ku da iko yanke barawo annu ko mai sata a ce sauran aji ne ba a saya la ka kafirta al'umma kire kake shi na Allah cewa ila an ya hafa an la hududun la ina cikin tauhidi ina cikin sallah ina cikin azumi ina cikin hajji ina cikin zaka ina cikin zamantakewa ina cikin mu'amala baki daya sauran hudud shine baya cika baya cikin ta'abudiyya shi an sokono ake yin sa shine dan fashe barawo mazinaci waɗannan laifi ake zuwa a san masa haddi amma addinin baki ɗaya hududullah ne a cikinmu ko ba kotu bayan da za a yi ka ba ka aure da yarinyanka a sake ta saki uku an laisa a cikin kawai kake ba za ka yarda a sake madda ya ba ta je ta zauna ko babu alkari baka yadda ba sharan ka sa ka ce saki uku babu dama a komai to wannan shirka tilka hududullah musulmi suna yi ta kaka musulmi baki da ijma ne da waɗannan ayyukan da azumi da hajji suna yin sa kuma ka ce da su kafirai wannan shi abin da ba zai taɓa yi ba ku ringa fahimta abuwa kar ka zo ka dauki yanke hannu da mutum ya yi laifi ko a kafar daula a yanke hannu ka ce shi kiri na jini wala kare kake yi musulmi suna da tauhidi suna da hazmi suna da hajji suna da zamantakewa suna da zaka sunansu musulmi shi da abin da suka kasa yi wannan laifi suna allah yana jiran su in ba su saya su yi ba amma ba da maka fito da su cika aji ne. bi qur'ani wa tilka ila an ya yakhafa an la yuqima hududallah hududallah shine hukunci hukunci allah kuna gane karatun fa in khiftum Allah yukima Allah in ana ji tsoro ba za su yasa doka Allah ba fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi ba laifi ita tabbansa da kanta fala junaha alaihi ma su biyu wanne nuna cewa holi ba mace kawai na shi miji mai yarda matarka ta je a mata holi to shema ma mijin ya yarda amma hulɗin ya kasance ita ba ta gan kimanka baka cuta da ita ba to wasu malamai sun ce fala juna alaihi ma fi maftadat bi to fala anan nan wasu malamai sun ce ba laifi alaihi ma gare su su yaddejeniya to amma jisi zai fassara nan cewa mace ba ta sunka ka ba fala ha ba ne wajibi ne ka karba hul'inta kuna gane karatun ta ce ba ta son ka ba wani falajuna ha ba ne ta ce ba ta son ka ka yadda ko ka yadda a sadi kai ta maka hul'i ina zan doki wannan hukuncin a can ajisa a cikin buhari mata sabita bin kais ya ce lani wala mijina manzala bi tambayi ya maki wani abu ne ba na son sa ba na son sa manzala ce zaki man masa kayansa ya ce manzala bai kira mijin ba ya ce kai ya faru ne ya ce karbi gonarka ka sake ta saurakan na gaya maku kuna nan yarinya ce ba ta son ka ce karo kallawa yarinya na zuga ta ake to wata shi ta samu kanka a cikin kaburi shi ta sa maka maganin bera mamata suna nan ana dan ba su dala da ya dara biyu suna da dambo suna shiga kawai suna neman yanci dan adam a je kotu a tara a ce kai ana a bata tun da aure dole aka mata kana cikin kaburi fatifi macin ba ta son ka ma salam an lai ba ta lafiya kai kuma lai samu lafiya amma kuna da wani kwaɗayin siya ma dama doguwa ce mai faran karan hanci tana jami'a jiki na rawa ta ce ba ta son ka a sayin da za a yi da ita a sayin da za a yi da ita a ta son ka malam ya za a yi da ita zuciyar da ba ta son ka kiman ba ka son ta ba za ka iya kwana da ita ba ba ta son ka ba ta son ginka mummuna ne kai ba ka yi mata ba je ka ka yi daidai da ka ita kuma ta ta yi daidai da ita karka ce kana ji tsoron Allah kana ji tsoron Allah ka kai mun kai ne dan aljanna ne amma mata ta ce ba ta son sa kai nan ba wanda ya ce ka samu shiga biyu ke mabarata na aljanna ba wanda za ka yi wa saboda ba dalili da zaka ce mace wai kai dan aljanna ne kai malami mace ba ta san ka ka kyale ta shi sa kake gan komai mu a rushe yake ana karatu ba a fahimta a ringa sai ka gan ayan da muke ka ga duk hukumce hukumce da ake bala'i duniya nan akan wa malami ya hukum ma anzar Allah ma ba sa sai mu malami ya hukum me ake nufi wa mallam ya ma me ake nufi ne shi hukuncin baki da an bar shi ne a cikin dare an dauke 80 ishirin na ake ta fama kuma mu bayin eh, eh, eh, bayin birtaniya da faransa ne yanzu muka kwaci kanmu musulmi an kyale mu ya ake yanzu ake farfadowa shekaru hamsin da ya wuce kasam sam dan boko ya damu da jini ma yanzu jami'oi ake yin wazi ake komai da shekaru hamsin da ya wuce dan boko ya san miya jini yanzu ake baza a jini yanzu ake fahimta a jini ba yadda za a yi a gane wannan jini in ba ilimi ba da mala bakar gumi ya zo ya fara ce a yi yaki da yanzu ba abin da yi amma daga nan zuwa har senegal ka je majina in kana neman kur'ani mala bakar gumi ka dauki kur'an da ya bi shigin tafsirinsa dubayin da ya sa yan boko suka fahimci jini dubayin da ya sa yan mutane suka fahimci jini kankanin shekaru ilimi ya kai har senegal saboda haka ilimi shi an yi shi da albarka na fada kuna gane karatun su yi buna abbas ya ce fa'in haifitun an layu kima hududan Allah in kuna ji tsoro ba za a sai da hudud Allah ba hakumci Allah falajunan alaihi mafi mafita da biye cilika shane ce cilika hududun Allah ina so ku ringa gane karatun wadancanin ku shine hukuncin Allah shine haddin Allah shine hukunce hukunce Allah wanda ake bukata a yi shi fala juna alaihi mafi maftadat bihi tilka hududullah fala ta'taduha kar ku shishigi mace ba ta son ka asiri a yi hulki a wuce to bayan ya fara wannan ce ce wa man ya ta'ada hududullah fa ulaika hum zalimun wanda ya shishigi a cikin su ne zalimai ma'anan a sai akan hukunci Allah to a nan hulki ana yi a kawai ana bi yadda yake saki uku ana yi in ka ga mace an sake ta an bar ta koma to iyayensu aka yaudara cewa mishi ya je kirya cewa shi ba saki uku ya mata ba amma ba garin da aka san cewa saki uku aka yi iyayensa su bari ta koma ta yi shi da garin da ba su sani ba na fata kuna gane karatun tunan ba su ya ce manzan allah ya ce a talaku maratan shi ya gama wannan shi ya ce fa in ha in ya sake ta saki uku kaga bayan mangana a talaq maratan yi saki biyu she daga baya kuma ce ila an ya hafa an la yukima hududallah fa in hafta an la kima hududallah fala juna alaihi ma fi ya ce ga saki biyu a sama ga khul ya sakiya in ka hada shi da saki biyu ya zama nawa a ah, ba ku yi lissafi kuma ba ka gane ayan an laci a talaku maratan fa in sa ku bi maruf au tasiri bi ihsan an gama wala ya hiru an ta a taitumu da ce she ce ila an ya hafa bayan an saki biyu ko wani saki ma ba saki biyu ba duk ya shiga ba dama ka fito da saki biyu a ciki saki ɗaya ne ko saki biyu ne kuke jin tsoro ba za a sai da hududun Allah ba fa in khaftu an la yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi mace za ta fansa da kanta ta zama hul in ta fansa da kanta ta yi hol'i ka hada wannan hol'in da saki biyu a can ya zama nawa saki ka ce da saki biyu da menene shi ya ce bayan ya faɗa wannan shi ya ce fa'in tallaka bayan ga saki biyu ga hul'i ya ce fa'in tallaka falata in lahumi ba da ta tanki a zauja gaira in ka saki ta saki uku bai halatta ka sake aure ta ba na bakir ga hul'in ba kai allah kiyaye da jahilci kun gane karatun dama fita yake ƙura'ana bayani kuna gane wannan hikimai muna basu ya ce eh akwai gardama wai wayansu da suke so ci musu sun ce sun ce ila an ya khafa Allah ya kima hudud Allah ba zance talaka biyun ba mani kawai talaka da me yake ciki ya ce eh an yadda da yana ciki amma biyun ma ba za ka fito da shi ba shi ma biyun ba za ka fito da in ɗayan ka kirga cewa an yi saki daya an kasa sayawa saki biyun ma an kasa sayawa in an kasa sayawa dan haka aka yi saki biyu aka za aka yi hul'i sha ka dawo aka maka saki daya ya ce sannan fa'in tallaka saki uku kenan fala ta hailu min ba da ta tanki ya zauja gaira ya ce can da ya ambaci hul'i bai ce ka hul'i amma ka sha san saki biyu babu shi na fata ni kane nike rawa nike kara ganga nike rawa ahalan kuna gane karatun kuwa zan gane cewa kun gane eh yana nufi haka fahimta ibn abbas don malaman masa musamman malikiya ba su yarda da wannan tafsirin ba amma kuma ba yadda za a hana wannan tafsirin ina gan cewa ga saki biyu a gaba ga hulki a sakiya ga cikin saki a karshe da hole in saki ne da ba za a kara ba kun gane karatun wanda shi ne sakon shi malikiya suna so su nuna cewa bin da ya fara ba daidai ba buna ba saboda ilimi ne ba rashin kunya ba ne a nan na aka ce ai ustaz ya ce ba ustaz fahimta ce malamin ka yi mangana ba ce ka sa gyau malam ba mu yarda ba ko wani a yi kunya a'a ilimi ake shi sa ana makaranta ibn wahab inda malamin sa ya fada fatawa da wayo ike gaya malamin da ifahimta amma ku so ma malami kuskure don ka ci gyaransa a ce kana da ilimi kun lura lokaci mala bakar gumi na nan ina karanta a a dasana ina fama da tabaronsa hadisin buhari aka ce a na wani nuska wani wuri a ce nan shi wani talibai suna kusa da shi ce malam akbara na ne malam baya ce komi shi a kama a ce wai suke gyara malam to yanzu ina suke wallahi shi ka yabu don allah wani nuska akbara na wani nuska adasa ne don kana suka gyara malamin ka a ce kana da ilimi ba abin da zaka je to malam ya tafi wanda suke wannan shirmin suke so su gyara malam ina suke ba wanda ya sa Allah ya hace su ko suna nan suna da irin basu da nani oho don kana suka kunya ta malaminka an za ba za ka sha in an yi karatu ba gane ba ka biyo mana ka ce ga abin da yake akwai shi ma dan adam ne ba zai ji daɗi ka fallasa shi to anan malikiya sun ce ba su muna da abin cewa tun da an ce at-talaq marratan fa imsakul ma'ruf au tasrif bi ihsan sun ce aya ta kare anan wala ya hiru lakum an ta huzu mimma a taitumu wannan shay'an ya ce mangana ta kare ila an ya khafa Allah kima hudud Allah ya ce wannan ayan ba kawai saki biyu ba ne saki daya ma ana tsoro ba za a sai da ba'addin Allah ba za a iya yi hul'i don mai kai kamar da shi bayan biyu ne kuna gane maliki a takin da suke yi sun ce a'a ba daya ma ihtimalat ne akwai yiwuwa cewa in ka suki mace daya shi ma shi ma wallahi shi ma ila an ya khafa an la kima hududa lai nan ikan koma saki daya ma don me ka ce ma bayan suki biyu ne shi mutum ba shi da mushkila kasuwa zai gane karatunmu wanda ya je zai zage shi ba zai gane karatunmu ba ko matansa ta kore shi a gida ba zai gane karatun mu ba kuna gane karatun mu. wajen da ibn abbas ya ce ga saki biyu a sama ga hul'i a sakiya ga cikan saki uku a baya shi malikiya sun ce a'a ba sallama maka ba ila an ya khafa la yuqima hududan lal ba ne ya zama saki biyu farko zai yi ma ila an ya khafa la yuqima hududan lal ma yuhtamal matan kamar ayan ikan shigo wajen da matan ka sake ta saki daya kuna gan da ba zai yi ba shi ma ayan zai iya shigowa saboda wannan ayan ba shi da alaka na saki daya ba shi da alaka na saki biyu domin zaka kusa ka ba mu wannan hukunci a nan wurin shi muna ba su ke ce a'a <laughs> da na dayan da na biyu ayan ya kunshe shi baki daya shi an yi dayan shi an yi biyu ne ila an ya kafa an la yukima hududallah ya ce to na yadda da farko ku yadda da na biyu in kuma biyu na nan to an yi hulki a tsakaninsu kuna gane karatu to fahimta ibn abbas kenan allah ya sa kun gane duk wahalar da nake yi amma wa zai tashi min bayani mun gane mun gane kar ku zama ma wani mutum ina sa sharuwa gobe ya gan area ce gan wata area sama ya sai ya ce ga wata baya gan sosai mai ya ce a sharuwa area ya gani <laughs> a television to yanzu wa zai bayani in awa malamai kun gane kawai na muke karkun mun munga jin kunya ba wajen yaran mata muke ba mu mazaje ne an gane mu wuce an gane ba wani ko ya fahimta mu wuce to tun da kuna jin kunya amma na so namijin da fito yin bayani isa yana yin bayani bismillah malam laimaka albarka da cijo zo nan bawa Allah haka yake so kaga da cijo irin nawa kuna zaune yara sheda yi zafi a yi kabbara mai muke cewa malami nan eh malam daga abin da malami ji eh wato abin da na fahimta daga masa malam eh shi wato eh bayan biyu ya baya tabbata saki eh. shan doki ɗayan karshen an ja maka wancan biyu shi saki ukun zai cika na gode malam amma hol da ya kusa ciki eh. da shi masaki ne da an cika uku daga baya domin Allah zai ce fa in tallaka ha fala tahil min ba'd nan laimal barka ya suna malam malam zakariya kana da littafi insha Allah sati ne zuwa mun gode kaga da ci yau irin nawa ya zai bayani kuna zaune in take amma da an ce gwamnati ta ci kudi 'yan banza ne cacala abin da sai shi zafi ai Allah ya sauke maku to ina muke ne malam ku daina zafi ku yi karatun hakika zafi na da lokacin sa karatu mai na da lokacin sa na'am ba zai ba ta ido eh, bai ma shiga ba barandana ba sabon aure a ah! shi wani sabon aure aka daura aka daura sabu aure ai bai rushe wancan ba saki hukun ma bai cika ba baranta a rushe shi ka kwaso wani mangana su da suke karanta almahalla ne ibn hazm sun ce mutum ya saki matansa saki daya ya saki saki biyu to shi matan ta ji ta aure wani wuri ko an saki ta saki daya shi ta ji ta aure wuri shi ka sake dawo da ita sun ce tun da ya aure ta aure wani wurin to saki daya ne ka mata ko biyu ne ka mata ta rusu to ba ma rushe shi ba don bai kasance haram ba banantana rushe in kana da labzin kur'ani kur'ani ya ce at-talaq marratan fa ku bi ma'ruf aw siri bi ihsan kana da dama ka zama da matansa bayan saki daya saki biyu saki uku rushe shi bai taso ba bai matar ba zama haram ba shi ka cika cik ya zama haram lokacin za a rushe ta bai zama haram ba don za a rushe ta in ka ce ta je saki daya ta ji ta aure an rushe ta ai lokacin rushewa ba ba gina ta ba babu shi don ba za a rushe ta babu shi amma shi wanda yake da hankali zai gane karatuna saki daya bai ma ginu ba barantana rushe ba komai saki biyu bai kaggacin da za a rushe ba barantana rushe saki uku shi ya ginu shi ne hukumci ya kama ka ake neman mafita shan samu ukun sannan a nemi mafita to wannan lokacin an aure ta sha nemi rushe wannan uku amma daya ana nan biyu ana nan ba ma gina haram ba za a rushe shi ba na fata kun gane karatu wanda ya gane ya gane ban da lokaci na ji ma jafar malar na cikin tafsiri ya ce allah ya bari lada ko ba ku gane ba ni na gane <laughs> kun gane karatu to lokacin musada ne shi mun karanta wani abu to wannan mangare kuna ba su kenan kage fahimta ba magabata don Allah a ce Allah yake ce wallazi safil fil na rasula Allah yake tura manzo Allah a cikin al'umma ummiye amma duba akwai yan digiri na biyu a cikinsu digiri na uku a cikinsu a cikin akwai wanda suka karanta ƙura'ani sun rubuta hukunci ibn abbas bai haka dubai ne yake fito da fikihi amma ya gagara fahimta dubai ne ake fito da hukuncin sahabai wanda um, umma ce wanda ba su yi karatu ba nan ne zaka gane manzan Allah da al'ummansa wani rahmaci Allah kawai ya soko su a duniya billahi da azum in ka duba sallah da hukumce hukuncensa in ka duba zakka da haji da ibadansa ba hankali dan adam da zai suranta wannan wani bature zai ringa tanakudi wani fusara a tsaye ya ce a yi kaza ko a tashi a tsaye wani zai rushe shi ne zai fi a jinin namu shi ne mawakaci shi wawa shi mai mai rashin hankali irinsa ka shiga cikin hukumci ka gayan da abuwa kwan ike na sati mu biyar ake fita wani haizu bai ma gane ba ina da digiri ya a jami'a ina da digiri na biyu ina da digiri na uku A ya kasa gane mai ake nufi kan nau'in saki ne kol ikwa ya daya dubayin da ake fito da ilimi mutum da Allah yake cewa wallazi ba asafil umiyin a rasul da manza Allah da su duka umiye ne amma ga ilimin da za a yi doktura a yi digirgir a kan kalma ɗaya ba ma gane ba lakiyaye ike cewa ya ce sun ma ikhtala'at minhu a yanki haka bas nam zakarar talak fil'awar aya ya ce aya farko an ya yi mangana sa kina talak maratin wa akhiru ha shi karshe fa in fala ta hilla menene wal khul'u baina zalika ya ce sakiya ba kirgaci saki ba shi sa kul'i ba saki ba ma'ana in ka saki matan ka saki uku shi ka zo ka mata kul'i wannan kul'in bai cika saki uku ba kana da dama ka aure ta kuma shi ka saki ta ne zai zama saki ana shi ne sako kun gane karatun alhamdulillah zan saya nan usulallah na ala nabina muhammadin wa ala'ali wasabi wa sahbihi ajma'in in za ta mai zan karasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh